لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين حقيقه an yi mana alkawarin na tayarwa bayan mutuwa an yi wa magabatanmu ma wannan alkawarin amma har yanzu ba mu ga wannan alkawarin ya tabbata ba don haka wannan ba komai ba ne face ƙarerayen mutanen da